Allah'ın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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu fassara aya ta ɗari da shida da kuma aya ta ɗari da bakwai na suratu Ali Imran insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yau mata biyabbu الذين ابيضت وجوههم وأما الذين ابيضت وجوههم الله waɗannan ayoyi na suratu Ali Imran aya ta ɗari da shida da kuma aya ta ɗari da bakwai suna da ban tsoro saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo su ne a bayan ya gama magana game da sabani tsakanin musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu jami'an wa la tafarraqu ne game da sabani a tsakanin musulmai Allah madaukaki ya ce wala takunu kada ku kasance cikin mutanen da suka saba ma juna suka rarraba waɗannan mutane akwai azabar Allah a kansu yaushe ne ake musu azaba Allah ya ce yau mata wujuhun wata suwaddu wujuh rana ce ta alkiyama ranar da wasu fuskoki suke yin farare wasu fuskoki kuma suke zama bagage ranar Allah subhanahu wa ta'ala yake gana azabarsa ga waɗanda suka raba tsakanin musulmai subhanallah waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su ne akan musulmai ba akan kafirai ba yau matabiyar wujuhu وتسود wuju ranar da wasu fuskoki suke zama farare wasu fuskoki kuma suke zama bakake fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum waɗanda fuskokinsu suka yi baki a ranar alkiyama ana ce musu akafartum ba'da imanikum yanzu kun kafirce bayan da kuna da imani laifinsu saboda sun raba tsakanin musulmai don haka ƙarshen al'amarin su Allah maɗaukaki yake danganta su da kafirci saboda babu wanda ke iya raba tsakanin musulmi da musulmi in ban da kafiri babu wanda ke sha'awar a samu baraka a tsakanin musulmai sai kafirai don haka idan aka samu musulmi da ke da irin wannan sha'awa Allah maɗaukaki yana danganta aikinsa da na kafirai fazuqul azaba bima kuntum takfurun sai ku dandana azaba a dalilin abin da kuka kasance kuna kafirce ma wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum alladhina biyaddat wujuhuhum allazina biyabbat wujuhuhum amma waɗanda suka tashi a kiyama fuskokinsu suna farare Allah ka samu ne fafi rahmatillahi hum fiha khalidun waɗannan a cikin rahamar Allah suke dawwama akwai hadisin da yake cikin al-musnad al ahmad bin hanbal yana mujallar na biyar shafi na 253 labarin abu galibin yana cikin tabi'ai ya ba da labari ya ce zamanin abdulmalik bin marwan yana shugabanci wannan abu ya auku bayan zamanin sayyiduna ali alaihi salam wato bayan zamanin Kulafa Rashidu. abu galibin tabi'i ne ya ba da labari ya ce yana damaskas a wannan lokaci aka yi yaƙi da alkhawari faji a bi ru'usil khawari sai kashi an taho da kawunan yan tawaye da ake kiransu alkawari fa nusibat ala awadin an yanke kawunan su a lokacin da aka gwabza yaki da su sai aka kafa kawunan akan sanduna aka wato kakkafa su a kofar masallaci kowa ya taho da maskas kafin ya shiga masallaci sai ya ga kawunan waɗannan da ake kiransu alkhawari wannan abu ya auku bayan zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faji'itu li anzura fiha sai na taho saboda nima in kalli waɗannan kawunan fa'iza abu umamata indaha sai ga abu umama talbahili sahabin annabi muhammad a lokacin abu umama talbahili yana da rai shi ma ya taho masallaci yana zuwa masallaci sai ga kawunan eh, waɗannan mabiya aqidan alkharijiya da ake ce ma alkhawarij bayan an gwabza yaki da su an yanke kawunan su an kafa wato an soka sanduna aka kafa kofar masallaci abu umama talbahili sahabin manzon Allah ya taho masallacin mara ra'ahum lokacin da ya ga kawunan nan ma'at ainahu sai idanunsa suka zubar da kwalla abu umama talbahili yana ta kuka fa nazartu ilaiha abu galibin wanda ya bada labarin ya ce ni ma na kalli waɗannan kawunan abin tausayi a ce an cire kawunan mutane kuma musulmai ne an kafa su akan sanduna an ɗora ƙofar masallaci wannan abu yana da tada hankali don haka lokacin da abu umama talbahili ya zo ya kalli kawunan nan yana ta kuka faƙala sai ya ce kilabun nari waɗannan su ne karnukan wutan jahannama salasa marratin abu umama talbahili sau uku yana faɗa bayan ya yi kuka sannan sai ya ce haƙula isharru qatla qutilu tahta adimi sama kun ga waɗanda suke da waɗannan kawuna su ne mafi sharrin ɗan adam wanda aka kashe ƙarƙashin sararin samaniya wato babu ɗan adam da za a kashe shi a duniya ya to yana da sharri kamar waɗannan mutanen da aka kashe kuma aka kawo kawunan su kofin masallaci wa khairu qatla qutilu tahta adimi samai alladhina qatalahum haula abu umama al yace kuma babu alkhairi babu mafi alheri cikin mutane wanda mutum zai rasa ransa a tarihin duniya a ce ka rasa ranka ka samu babban lada abu umama talbahili ya fiye da a ce a dalilin waɗannan ne ka rasa ranka wato a dalilin alkhawarij faƙuntu sai na ce masa ya aba umama ga maganar da ka magana ce mai tsanantawa babu tausayi akan waɗannan mutane da aka kawo kawunan su, sannan kuma ga shi kafin ka yi maganar kana ta kuka mu mun tausayin su kake yi fama sha'anuka da ma'at ka me yasa ka yi kuka kala sai ya ce rahmatullahun saboda su. a duniya sun dage wajen ibada sannan a lahira kuma karnuka ne na wutan jahannama da kuma yadda karshen su ya kasance innahum kanu min ahlil islam ai musulmai ne kamar mu a ce sun yi irin wannan karshe kuma makomar su ta zama wuta ya kamata a ce an tausaya musu kulna sai muka tambayi sahabin manzon Allah abi ra'ayika kulta shin wannan ra'ayinka ne kake gaya mana kultu sai na ce subhanallah inni idan lajari'un sarki ya tabbata gare ga Allah idan zan iya fitowa in faɗi magana mai girma kamar wannan to babu shakka na isa mai karfin hali wanda zai bada labarin al'amari na gaibi don in aka ce ana maganar wutan jahannama ana maganar al'amari na gaibi babu wanda ya san gaibi sai Allah sai kuma idan annabin Allah ya samu ilimi wajen Allah subhanahu wa ta'ala don haka babu yanda za a yi in san waɗannan su ne karnukan wutan jahannama in ba a ce na ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ce bal sami'tuhu min rasulillah wannan magana da kaji na faɗa na ji ta ne daga bakin manzon Allah na ji maganan nan gaira marratin ba sau ɗaya ba wala isnataini ba sau biyu ba wala salasin ba sau uku ba kala ya ce fa'adda miraran ya dinga faɗa yana maimaitawa wato annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan magana wannan hadisin yana cikin sunan tirmizi hadisin abu, galibin eh, riwaya ta abu umama al-bahili yana cewa lokacin da abu galibin ya iso masallacin damascus ga abu umama al-bahili sahabin manzon allah ya taho ra'a abu umama ru'usan mansubatan ala darajar masjidi dimaska sai ga kawunan wasu mutane an kakkafa su wato akan matakalan masallacin damaskas faƙala abu umama abu umama talbahili sai ya ce kilabun nar waɗannan da kuke gani su ne karnuka na wutan jahannama sharru katla tahta adimi sama khairu katla man kataluhu bayan abu umama talbahili ya gama faɗan wannan magana sai ya ce ku karanta suratu ali imran aya ta ɗari da shida zuwa aya ta ɗari da bakwai yau yawma tabyabbu wujuhun wa taswaddu wujuh ranar da wasu fuskoki suke zama bakake wasu fuskoki suke zama farari fuskokin musulmai ne mabiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ayoyin nan allah madaukaki yana magana ne da musulmai ba kafirai ba kuntu la abi umama sai na tambayi abu umama tabahili anta sami'tahu min rasulillah kai ka ji wannan magana daga bakin manzon Allah qala sai ce laulam asma'uhu illa marratan aw marratayn aw salasan aw arba'an hatta adda sab'an inda a ce ban ji manzon Allah ya faɗa sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu har bakwai ba ma haddastu kumuhu wallahi ba zan gaya muku ba sannan sai abu umamat al-bahili ya ce ikhtalafatil yahudu ala ihda wa na firqa yahudawa sun rabu an samu ɗariƙu saba'in da ɗaya na firkatun finnar wa wahidatun filjanna. guda saba'in za su tafi wuta sannan ɓangare ɗaya zai tafi gidan aljanna saboda wannan wato ɓangaren shine wanda ya riko da asalin addinin annabi musa alaihi salam abu umama talbahili ya ce wa nasara ala isnataini wa Saba'ina Firka su kuma nasara sun rabu har aka samu ɗariku saba'in da biyu wahidatun wa sab'una finnar ɗariƙu saba'in da ɗaya za su tafi wuta wa firkatun wahida fil janna ɗariƙa guda ita ce za ta tafi aljanna fa qala sai abu umama al ya ce. takhtalifu hadhihi al-umma ita kuma al'ummar annabi Muhammad za ta rabu ala salatin wa saba'ina firkatun za a samu ɗariƙu saba'in da uku abu umama talbahili ya ce isnatani wa sab'una fin nar ɗariƙu saba'in da biyu wuta za su tafi wa wahidatun fil janna guda ɗaya ce za ta tafi aljanna yana fa kofar masallaci a damaskas din da yake ba da labari sannan sai ya ce masu lokacin da suka masa tambaya an ithum lana ka siffanta mana waɗanda za su tsira a kiyama daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi sallam kala sai manzon Allah ya ce eh, wato abu umama bahili ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sawadul ita ce jama'a mafi yawa manzon Allah ya ce daga cikin al'ummarsa waɗanda za su tsira su ne suka fi yawa ba su ne mafi kankanta ba kala sai ya ce ƙultu sai na ce to al'azarika wahdahum amil khawarij kulluha yanzu kana mana magana dai akan alkhawarij da aka yanke kawunan su aka zo da su kofar masallacin damascus shi ne ka ba mu labarin nan game da hadisan manzon Allah kana cewa alkhawarij su ne karnuka a wutan jahannama to shin duka ɗariƙun alkhawarij ne za su shiga wuta ko kuwa ɗariƙar da ake kiranta al'azariƙa a ita ce kadai kala sai ce bala alkhawarij kulluha aqida ta al gaba ɗaya makomanta ita ce wutar jahannama kuma su ne karnuka a cikin wuta kala sai yace qultu fa inna sultan yazlimu nasa to kai ka san al suna faɗa ne da sarakuna da shugabanni yana gaya ma Abu Umama talbahili ka san sarki akan samu azzalimi wanda zai cuci mutane wa yaf'alu bihim wanda zai musu mugunta ya danna hakokinsu su kuwa alkhawarij din nan dama fada suke da shugabanni kala sai yace fatana wala yaji sai abu umama bahili ya kama hannuna faga mazaha bi yadihi ya matsa hannun nawa da hannunsa gamzatan shadida ya matsa hannuna sosai sun makala sannan sai yace min wai haka yabna jumhan kai tonka ya kai dan jumhan kana son ka tsira yace ina son tsira sai yace alaika bi sawadil a'zam ka dubi musulman da suka fi yawa daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayi riko da aqidarsu alaika bi sawadil a'zam ka dubi jama'an da tafi yawa kayi riko da aqidarsu sai yace mar in kana sultani yasma'u minka idan an aka samu wato azalimin shugaba to idan wannan shugaban yana iya jin ka fa'atihi fi baitihi sai ka je har gida idan sarkin ya fito fa akhbirhu bima ta'lam ka bashi labarin abin da kai ka sani game da halayyarsa fa in qabila minka in ya karbi nasihaka wa illa in bai karba ba fa da'ahu sai ka kyale shi fa innaka lasta bi a'lama min domin ba za ka taba sanin wani haram wanda yafi wanda shugaban naka ya sani wato dukkan ku kun san cewa abu kaza ba shi da kyau wannan hadisin yana cikin sunan tirmizi al-imam ah, al-imam tirmizi yake cewa hadha hadisun hasanun kuma hadisin yana cikin sharh usul i'tiqadi ahli sunna wal jama'a littafin Allah lika'i mujallar na farko shafi na 155 asalin hadisin yana cikin almusnadul imami ahmad sannan akwai riwaya ta abdullahi bin abi aufa yana cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alkhawariju khawariju hum kilabun nar alkhawarij su ne karnukan wutan jahannam kamar yadda abu umama bahiri ya fassara da waɗannan ayoyi na suratu ali imran idan ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 3347 za ka ga wannan hadisin ya inganta daga bakin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga ɗariƙun musulunci ɗariƙa ta alkhawarij su ne karnuka a wutan jahannama ana magana akan waɗanda suka raba tsakanin musulmi da musulmi in ka duba sharha na al-imamul munawi littafin sa da ake kira faidul kadir sharhul jami'i sagir littafin abdurrauf munawi wanda ya rasu hijira na da shekara 1031 shekarunsa 401 da mutuwa Allah madaukake ya ji kanshi yana cewa bayan ya kawo hadisin nan na abu umamat al-bahili riwaya ta abdullahi bin abu aufa waɗanda dukkan su sahabban annabi muhammad ne suna fassara waɗannan ayoyi na suratu ali imran akan cewa allah yana magana ne da musulmai waɗanda suka raba tsakanin mutane waɗanda suka yi ƙoƙarin farraka tsakanin musulmai a kansu ne Allah madaukaki yake cewa yau mata biyabbu wujuhun wata taswaddu wuju bayan ya kawo sai ya ɗauko wannan hadisin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al hum kilabun nar al imam al munawi sai yace to suna cikin jama'an da Allah maɗaukaki yake magana a kansu a suratul kahfi aya ta 103 kul hal nunabbi'ukum bil na a'mala al ya yace waɗannan alkhawarij suna cikin waɗanda Allah madaukake ya magana a kansu cikin al hannu na hal nunabbiukum bil aksarina a'mala kuna son mu ba ku labarin waɗanda suka fi hasaran aiki alladhina balla sa'yuhum fil hayati su ne waɗanda a duniya sun yi tsaye ka'in da na'in suna ganin suna taimakon addinin Allah wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna tsammanin sun yi aikin kwarai sai an tashi a kiyama Allah madaukaki ya maishe su karnuka a wutan jahannama wannan babu shakka suna cikin mafi hasara al-imam al-munawi yace wa zalika li annahum da'abu wa nasabu fil ibada sun wahala sun jikata wajen bautan Allah wa fi qulubihim zaygun alhali cikin zukatansu akwai karkata famaraku min ad-din bi igwa'i shaytanihim ya zamanto shaydanin su shi yayi dalilin da yasa suka bar addini hatta kafarul muwahhidin bi zambin wahidin al-khawarij su suka kafa kafurta al'ummar musulmai da laifi daya in ji al'imamu ya ce wata awwalu tanzil ala gair wajihi suka fassara alqur'ani ba akan fuskar da Allah ya saukar da shi ba fa khazalu ba'da ma fa uyidu fa khuzilu ba'da ma uyidu don haka yasa Allah ya kunyata su bayan ada Allah ya karfafa su hatta saru kilaban nar shi yasa a ranar alkiyama suka zamanto karnuka in ka lura al-imam al-munawi yace fal mu'min wa yarham wa yarju me yasa Allah ya mayar da al ya zamanto suna da siffan karnuka a wuta saboda in ka dubi dabbobi a nan duniya babu dabban da ba ta rufe asirin dan adam in ban da kare idan mumini ne shi mumini halinsa shine ya rufa asirin dan uwa kamar yadda manzon Allah ya faɗa wa yarhamu ya tausaya ma dan uwa wa yarjul magfira war rahma ya zamanto yana fatan a samu gafaran Allah a samu tausayin Allah kamar yanda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa da zaka ga wani yana aikata wani laifi matukar ba wai asirinsa ne ya tonu ba abinda aka fi so da kai shine ka rufe asirinsa ka kyale shi wannan ita ce tarbiyya ta addinin musulunci to amma sai ya zamanto alkhawarij su ba rufe asirin bawa suke ba tonawa suke don haka yasa a kiyama sai Allah madaukake ya mai da su a siffa na karnuka waɗanda dama can a duniya ba su da tausayi don haka a lahira wannan ita ce siffan su wannan fassara ce ta al-Imam munawi in ka duba Faizul Kadir yana magana akan wannan siffa wato hadisan Annabi sallallahu alaihi sallam. game da al'amari na alkhawari, wallahi hadisan suna da suna da yawan gaske har ma malamai suna cewa la yu'rafu anna nabiyya wasafa firqa min al-firqi misla ma wasafa al-khawarij babu wata dariƙa a duniya wacce manzon Allah ya siffanta ta kamar yadda ya siffanta dariƙa ta al-khawarij me yasa saboda lishiddati bararihim wa khatarihim alal umma saboda hadarin su fi girma akan hadarin kowace dariƙa sannan kuma fitinar su ta fi girma akan fitinar kowace wato dariƙa daga cikin ɗariƙun musulunci da za a yi tun daga zamanin annabi Muhammad har zuwa tashin kiyama saboda haka manzon Allah ya siffanta su siffa ɗaya bayan ɗaya cikin hadisansa babu malamin da ya tattaro hadisai da suke siffanta al kamar al muslim in ka duba sahihu muslim kitabu zakati ya koro hadisai da suke siffanta al ɗaya bayan ɗaya wanda shekul islam ibn taymiya shi da kansa yana cewa wa qadarawa muslimun ahadithahum fi sahihi min asharati awjuhin idan ka duba sahihu muslim zaka ga hadisai da suke magana akan al al'imamu muslim ya kawo hadisan nan ta fuskoki kamar guda goma hakanan al'imamul bukhari ya kawo hadisai da suke magana akan al-khawarij rawahu ahlus sunan wal masalib wa hiya mustafiba anin nabi shekul islam ya ce hadisai da suke siffanta ɗariƙar al hadisan suna da yawa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutalaqatun bil hadisan nan malamai sun karbe su wato ajma'a alaiha ulama'ul umma min as-sahabati wa man tabi'ahum ah, sahabbai sun karbi waɗannan hadisai har zuwa ga tabi'ai da tabi'in tabi'ai wato hadisan suna da yawan gaske ka duba majmu'u fatawa mujallad na talatin da biyar shafi na hamsin da biyar da kuma sahihu muslim tun daga hadisi na dubu ɗaya da sittin da uku har zuwa hadisi na dubu ɗaya da sittin da takwas da kuma sahihu bukhari ya kawo hadisin daga hadisi na dubu shida da ɗari tara da talatin zuwa talatin da hudu ya kamata kowane musulmi ya san aqida ta alkhawari me dalili saboda tsananin girman hadarin su wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin su cikin hadisai da yawa ba a taba samun wani malami na sunna wanda ya rubuta littafi akan aqida ba tare da ya ware babi akan mazhaba ta al-khawarij ba saboda tsananin hadarin su kuma musamman saboda al'amarin su bai kare ba kana ɗauka cewa aƙida ta alkhawari ta riga ta gama tun zamanin sahabbai akwai hadisai da yawa kamar misali hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah yana cewa ya yakunu hijratun ba'da hijira za a samu hijira bayan wata hijira yayi magana mai tsawo yana siffanta al'amura da za su auku kafin ranar tashin kiyama wa qala sai manzon Allah yace yakhruju nasu min qibalil mashriq farko za a samu bayyanan alkhawarij ta gabacin duniya ya yaqra'una alquran babu wanda ya kai su iya karatun alqur'ani da kuma kyawun karatun alqur'ani manzon Allah ya yace la yujawizu taraqihim amma duk da haka karatun na alqur'ani da suke yi ba zai ketare makogoron su ba kullama kuti a karnun manzon Allah yake da zaran an yanke wani karni wato kamar kaho ne ana cire wannan na sha a karnun wani kahon zai toho manzon Allah yake idan an cire wannan ma kullama kuti a karnun na sha a karnun da zaran an cire wannan kahon wani ne zai toho kullama kuti na sha a akhar thumma yakhruju min baqiyatihim ad-dajjal a ragowansu ne dujal zai bayyana wato manzon Allah yana nufin ba za a bar samun masu aqida ta alkhawarij ba har zuwa bayyanan dujal kuma ka sani dujal zai bayyana ne a ƙarshen zamani hadisin yana cikin sunan ibn maja hadisi na 174 hadisin abdullah bin uh, bin amrin wanda ya zo cikin sunan ibn maja riwaya ce ta abdullah bin umar bin al-khattab amma ibn kasir malamin tafsiri idan ka duba aya ta 26 ta suratul ankabut ibn kasir yana fassara wannan ayan yayi magana cewa hadisin wato riwaya ta al'imam imam ibn maja hadisin abdullahi bin amr ne ba hadisin abdullahi bin umar ba bi ma'ana an samu riwaya kamar kashi biyu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kan wannan kuma hadisin ya inganta ta duba silsilatul ahadisi sahiha a mujallad na biyar shafi na ɗari biyar da tamanin da uku bi ma'ana ba a rasa masu aƙidar al har zuwa tashin kiyama in ji annabi muhammad kuma allah ke faɗa wasu fa a lahira musulmai za su tashi da fararen fuska wa ya fassara su abu umama talbahili sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bayani cewa waɗannan ayoyi suna magana ne akan al'ummar annabi muhammad akwai masu tashi da fararen fuska a kiyama akwai waɗanda suke tashi da baƙaƙen fuska suwaye suke tashi da baƙaƙen fuska abu umamat al-bahili yace su ne al-khawarij manzon Allah yace karnuka ne a wutan jahannama Allah shi kare mu akwai hadisin Abdullah bin Umar har yanzu yana cewa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa yakhruju min ummati qaumun wasu mutane za su fito daga cikin al'ummata yasi'una a'mal suna ayyuka marasa kyau in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara'una qur'an suna karanta alƙur'ani la yujawizu hanajirhim amma la yujawizu karatun alƙur'ani ladan baya ƙetare makogoransu wato ana nufin cewa Allah bai karban wannan karatun nasu manzon Allah ya ce masahabban shi ya haƙiru ahadukum amalahu ma'a amalihim ku sahabbai manzon Allah yake gaya musu da za a gwada aikin ku ibadar ku da waɗannan mutane wallahi sai ku raina naku saboda tsananin ibada na alkhawarij su kansu sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ba su kai waɗannan wato mabiyan alkhawari mabiya ta ɗariƙar alkhawari ba su kai su ibada ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai kuma ya na ahlal islam aikin su shine kashe musulmi ba kafiri ba in annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala manzon Allah yace kullama tala'a minhum qarnun duk sa'ilin da aka samu wani kaho ya bullo daga cikin aqida ta al-khawarij Allah Allah zai cire shi wannan Allah ya yi wa kansa alkawari duk sa'ilin da aqida ta al ta bayyana manzon Allah ya ce Allah zai yanke ta amma kuma kullama tala'a minhum qata'ahu Allah summa yatlu'u qarnun akhar duk sa'ilin da aqidar alkhawaji ta bayyana a duniya mazan Allah ya ce Allah zai cire ta amma kuma bayan ya cire ta za ta sake reno tun daga farko sai sake ta sake tohowa ta fito cikin duniya kullama a minhum karnun qata'ahu Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk da haka duk sa'ilin da suka rika suka yi karfi to Allah madaukaki zai kawar da su amma kuma ba za su bar toho ba har zuwa ranar tashin kiyama faraddada zalika rasulullah manzon Allah ya maimaita wannan marratan au aksar sau ɗaya ko fin haka wa ana asma'u ni ina ji inji ji abdullahi bin umar lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan hadisin yana cikin riwaya ta al-imam ahmad wanda akwai malaman da suke raunata wasu riwayoyi na wannan hadisin amma wannan riwaya ta inganta kamar yadda shu'aibul arnaut yake faɗa wajen ta haƙiƙi na al-musnad mujalla na tara shafin 398 haka nan a cikin littafin al-musannam na al-hafiz mujallar na goma shafi na 149 al-imamu ya ba da labarin sayyiduna ali bin abi talib Allah shi kara masa yarda sayyiduna ali aka zo aka don babu wanda yayi gwagwarmaya da al-khawarij kamar sayyiduna ali Allah shi kara masa yarda ana gaya masa sayyiduna ali al-qurra masu karatun al-qur'ani ne al-khawarij gaba ɗayansu sun haddace al-qur'ani qala sai sayyidina ali ya ce bal humul khayyabun al ayyabun ba mahaddatan alqur'ani bane tababbu ne sannan kuma masu cike da aibu domin duk wanda yayi riko da alqur'ani ba zai yi abin da suke aikatawa ba kila sai aka ce masa yaduna ali innahum yaquluna abinda suke fada ba wani aiki suke na laifi ba suna cewa la hukuma illa lillah mu abinda muke so shine babu wanda ke da damar yayi hukunci in banda Allah wannan shine kadai abinda suke fada kala sai suna ce gaskiya suka faɗa kalimatu haqqin uziya biha batilun kalmar da suke faɗa gaskiya ce amma kuma sun jingina ta ga ƙarya ah, falamma qatalahum lokacin da sayyidina ali ya kai ga yaƙansu kala sai wani mutum ya ce kai alhamdulillahi allazi abadahum wa arahana minhum godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kawar da waɗannan mutane sun kawo fitina cikin musulmai yanzu dai mun samu hutu sayyidina ali yana jin yana wannan sai yace kalla ina baku huta ba wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda rayuwata take hannunsa inna minhum daga cikin masu wannan aqidan laman fi aslabin rijali akwai wanda ransa yana kashin bayan maza ba a riga an ɗauko shi an kawo mahaifiyar uwarsa ba bare ma haife shi kenan suna nan tafi komi dadewa kafin ƙarshen zamani wannan magana ce sai ta sayyidina ali sai da ya rantse da Allah wallazi nafsi biyadihi inna minhum laman fi aslabir rijal lam tahmilhu nisa'u ba'du mace bata dauki cikin sa ba ma tukuna wato zamanin su bai zo ba sai zuwa karshe in ka duba littafin da ake kira albida wan nahyu anha littafin ibnu wabah yana cikin fitattun malamai a tarihin masabar al-imam malik bin anas Allah ya ji kansu shafi na 34 yana cewa inna al khawarij abubuwan da malamai suka tabbatar game da siffofinsu na daya kasratul ibada suna da yawan ibada na biyu tilawatul qur'an suna yawan karanta alqur'ani wa ma'a zalika lam yanfa'ahum duk da haka karatun alqur'ani bai amfane su ba wala yasudduhum an batilihim bai hana su barnar da suke ba wa minhum anna wa minha anna mabda'a amrihim bil i'tirab ala wulati umur sannan ibn wabah ya ce daga cikin farkon al'amarinsu shine rikici da masu mulki wanda shi ke sa alkhawari su bayyana wal muruqu minhu sannan da zaran rikicin yayi nisa sai su fice su rabu da addinin gaba ɗayansa wali hadha kana babu al'imma yaqulu akhirul hadisi ashaddu alaihim min awwalihi saboda hadisin manzon Allah da yake cewa yamruquna min al-islam suna fita daga musulunci kama ya murku sahamu minar ramiya kamar yadda kifiya take fita wato idan an harbata shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'u fatawa mujallar na 28 shafi na 479 yace wa qad ittafaqa ahlul ilmi bil ahwal malamai duka sun yi ittifaki malaman tarihi yanzu shekul islam ya ce anna a'zama suyufin lati sullat ala ahlil qibla ta'adi da aka yi wa rayuwar musulmi a tarihin musulunci mimman yanta su ilaiha ba wani yayi wa musulmin ta'adin ba illa musulmi dan uwansu a tarihi wannan shine abin da ya tabbata inda shekul islam ibn taimiyya musulmi shine yi wa musulmi ta'adi mafi girma a tarihin musulunci sai ce wa a'zamul fasadi allazi jara alal na mafi girman barna wanda ya auku ga musulmai mimman yantasibu ila ahlil qibla an samu wannan barnan ne daga waɗanda suke alakanta kansu da musulunci inna ma huwa min ta'if fawaif al muntasaba nasaba fahum ashaddu bararan ala wa ahlihi don haka in ka dau tarihin musulunci tun daga farko shekul islam ibn taymiya ya ce duk wani wato wata barna da ta shigo wa musulmi wannan barna ba a samu mai girma kamar barnar da aka samu daga wajen musulmi akan dan uwansa musulmi ba ba a samu wannan barda ba don haka ta'adi ya fi samuwa a kan musulmi daga ɗan uwansa musulmi ba ma wai daga wani kafiri ba wa kana awwal khurujin ترتب عليه القتل وسفك الدماء ما فعله الخوارج شيخ الاسلام يجي ابو da ya kawo zubar da jinin musulmai shine bayyanan al wanda ya faru ne lokacin da aka kashe sayyidina Usman bin Affan Allah kara masa yarda thumma khurujuhum al fi'li amma zamanin sayyidina usman ba su bayyana a fili ba sun bayyana ne a boye lokacin ana zanga zanga domin farkon ayi zanga zanga kenan ayi tawaye ma shugaba zamanin sayyidina usman amma zamanin sayyiduna ali lokacin suka bayyana a ƙarshe wato suka yi bayyana ta ƙarara faja'aluhu kafiran suka ce Sayyidina ali kafiri ne sayyiduna ali bin abi talibin yana cikin manyan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma suka ce kafiri ne mushrikan wastahallu qitalahu suka ce zubar da jinin sayyiduna Ali halal ne mimma ahdasa fitnatan ukhra bi sababiha wanda a dalilin haka aka samu fitina mai girma dalilin bayyanan al-khawarij ka duba littafin al-bidayah wan nihaya littafin ibnu kasir mujallad na bakwai shafin 361 da usdul gaba mujalladi na farko shafin 804 al-istiab littafin ah, fi ma'rifat al-ashab na ibnu abdul barri mujallad na farko shafin 346 ah, da kuma littafin al-isab al na ibnu hajar al-asqalani mujallad na biyar shafi na ɗari da tara za ka ga tarihin kisan na ali to idan za a samu musulmi wanda zai ɗauki takobi ya kashe sahabin annabi muhammad wanda darajansa ta kai darajan sayyiduna ali shin kuna tamani akwai wani malami da yake da kima wurinsu wanda zai iya kashe sahabin manzon Allah fahal min alimin yanju min sharrihim babu wani mutum wanda tsananin girmansa yake da kima a wajen mai aqida ta al-kharijiyya Abdurrahman bin Maljam shine wanda ya kashe Sayyidina Ali bin Abi Talib sunan shi Abdurrahman bin Maljam ya haddace Alƙur'ani a gaban Mu'azu dan Jabal sahabin Annabi Muhammad mu'azu dan jabal ya karantar da shi alqur'ani wa kana min al yana cikin masu tsananin ibada in ana maganar wato mutanen kwarai zaka sanya abdurrahman bin maljama ciki ya samu haddan alqur'ani a gaban malamin da yafi kowa ilimi a duniya shine mu'azu dan jabal wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar tashin kiyama in aka tara malamai to akwai tazara tsakaninsu ma da mu'azu dan jabal saboda yana gaba suna baya mu'azu dan jabal shi ya karantar da abdurrahman bin maljam abdurrahman bin maljam ya samu alqur'ani ya haddace alqur'ani ya zamanto mai ibada sosai yayi hijira zamanin sayyidina umar sun makana min shi'ati ali lokacin da aka samu sabani tsakanin muawiya da sayyidina ali ya zamanto yana tare da sayyidina ali bil kufa wa shahida ma'ahu siffin yana kusantar sayyidina ali sosai yana daukan karatu gurin shi almajiri ya kashe malami sun kharaja alaihi sannan ya fito gare shi wa huwa katala aliyan ya zamanto shi ya kashe sayyiduna ali bayan fa yayi karatu gaban sayyiduna ali kuma ya kashe shi a lokacin da ya kashe shi wa huwa inda khawarij min afdalil umma masu aƙida ta alkhawarij a lokacin suna masa san barka wani kayi babban aiki saboda kana da lada mai yawa wajen Allah ka kashe makiyin Allah har ma wani daga cikinsu ana kiransa imran bin hatton yana rera waka yana cewa ya barbatan min taqiyyin ma arada biha illa li yabluga minzil arshi ridwana inni la azkuruhu yawman fa ahsibuhu awfal bariyati inda allahi mizana yana cewa ya barbatan min taqiyin ma arada biha ga wata sara daga wajen mai tsoron Allah wai Abdurrahman bin Maljam shine mai tsoron Allah yayi wata sara eh, ba abin da yake nema da saran da ya na Ali illa li yabluga min zil arshi ridwana fatansa kawai ya samu yardan Allah don haka yasa ya daba masa na Ali takobi inni la azkurhu yawman mutumin yace in na tuna Abdurrahman a wata rana in na tuna shi wato idan tunaninsa ya zo min fa ahsibuhu sai ya dinga tammani a lahira idan za a auna ayyukan bayi babu wanda ladansa ya kai yawa kamar ladan wanda ya kashe sayyiduna ali ibnu kasir yana cikin malaman tarihi waɗanda suka ba da labarin alkhawarij fiye da kowane malami ka duba albidayatu wa nihaya mujallar na takwas shafi na 83 da shafi na 239 zuwa shafi na 294 da mujallar na tara shafi na 219 shafi na 324 da mujallar na goma shafi na 25 shafi na 92 shafi na 184 shafi na 186 shafi na 300 uku da bakwai aka yanka duba sunanun nasa'i hadisi na dubu hudu da ɗari ɗaya da biyar ibnu kasir yace falamma balagahum maqtala ali lokacin da labari ya iso ga yan uwansa masu aqidar al-khawarij ai abdurrahman bin maljam ya kashe sayyiduna ali tarahamu ala qatilihi sai suna uh, wato suna ta addu'a Allah ya ji kan abdurrahman bin maljam yayi babban aiki waja'alu yahmaduna Allah ala qatl ali suna gode ma Allah da aka kashe sayyiduna ali bayan wannan kisan sayyiduna ali inji ibnu kasir summa azamu alal khuruji alan nas suka ce to tunda sayyidina ali an gama da shi yanzu babu abin da ya rage illa mu fantsama cikin jama'a wa tawafaqu ala al-amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar fi ma yaz'umun a lokacin sun yi ittifaki za mu shiga duniya sai mun kawo gyara da karfin tsiya don haka don mutumin da baya aqida su to ya shiga wani hali ka duba wannan littafi na al-bidayatu wan nihaya na ibnu kasir yace wa balaga min safhil khawarij annahum hajamu ala diyaril muslimin suka fada wa garuruwan musulmai kamar kufa kamar al-basra wa gairiha min buldanil muslimin suka tarwatsa cikin garuruwan nan bid'a wal amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa nusratid din don haka malamai suka rubuta littafai domin su kansu sahabban annabi muhammad ba su tsira ba game da sharri na alkhawari wannan dalili yasa malamai suka rubuta littafai suka rubuta alamomi na alkhawari waɗanda suka bayyana a wancan zamani dan musulmi ya kiyaye kansa duk sa'ilin da ya samu ɗaya daga cikin waɗannan alamomi to ya yi hatara domin kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wanda duk yake da aqida ta alkhawari wannan mutumin bai shiga gidan aljanna saboda baya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa na ɗaya daga cikin alamomin su wanda malamai suka faɗa al-khawarij waɗanda suka yi zamani da sahabban manzon Allah at-takfir shine kafurta mutane ba tare da dalili ba abdullahi bin Umar sahabin manzon Allah yana cewa hum shiraru khalqillah babu mafi sharri daga cikin halittan Allah kaman masu aqidan alkhawari. khawari me dalili Abdullah bin Umar yace innahum in talaqu ila ayatin saboda sun tafi ga ayoyi nazalat fil kuffar Abdullah bin Umar yace aya ce Allah ya saukar akan kafirai faja'aluha ala al-mu'minin sai su dauki ayan nan su dora wa musulmai wannan magana tana sahihul bukhari ka duba fathul bari mujalladi na goma sha biyu shafin ɗari biyu da tamanin da biyu abdullahi bin umar ya ce ayar da allah ya saukar a kan kafirai kowa ya sani to da su yi kokarin su fassara ta sai sun ɗora ta akan musulmai kamar yadda wani daga cikinsu ya ce na ali ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين aka ja masa wannan aya ta suratul rum eh, aya ta 65 ko suratul zumar Allah madaukake yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa laqad uhiya ilayka haqiqa mun yi wahayi gare ka wa ilal ladzina min qablika da ma waɗanda suka gabace ka la in asharakta idan kai shirka ana ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam la yahbatanna amaluka aikin ka zai baci wa la takunanna min al-khasirin kuma zaka kasance cikin masu hasara Ah, sai aka ɗauko wannan aya ana karanta ta a akan sayyiduna ali me ake nufi sayyiduna ali kayi shirka saboda ka koma aiki da wata doka wacce ba na Allah ba don haka ka tabbata kada cikin kafirai sayyiduna ali shi kuma sai ya mayar da martani ya karanta aya ta 60 ta suratul rum kadhalika yatba'u Allahu ala qulubi allazina la ya'lamun Allahu ala qulubi إن وعد الله حق وعد الله ya karanta aya ta suratu rum aya ta 60 kazalika yatubu Allahu ala qulubil ladina la ya'lamun haka Allah yakan toshe zuciyar jahili inji Allah da kansa idan Allah ya toshe zuciyar eh, jahili wallahi sai ya wayi gari yana ganin duniya ba malami sai shi yanzu in banda jahili wanda Allah ya toshe basiran shi ka dubi sayyidina Ali ka dora mar ayar alqur'ani wanda ake batun in akwai namiji da ya fara karban addinin musulunci bai wuce sai ali ba a gabansa fa ake saukar da wahayi ga manzon Allah har zuwa ƙarshen saukan wahayi a ce an samu mutumin da zai dubi sayyidina ali ya ce mar kafiri la haula wala quwwata illa billah shi yasa sai na ce fasbir kai hakuri ya karanta wannan aya Allah yana ce maka kai hakuri inna wa'adallahi haqqun alqawrin Allah gaskiya ne abinda Allah ya tsara dole sai ya auku a duniya wala yastakhifannaka allazina la yuqinun ka duba albidayat wal nihaya mujallal na goma shafin 569 al-khawarij su ne mutanen da ke ɗaukan ayar Allah wacce aka kafurta kafirai su ɗora ta akan musulmai wannan ita ce su na farko in ji malaman sunna kuma kaga uh, magana tana cikin albidayat wal nihaya um, kamar su ibnu kasir suke ba da labari suna bayyana siffofinsu saboda musulmai su yi hatara kamar misali al-imam shahar sitani littafin sa al-milal wan nihal mujallal na farko shafin 113 yace alamar su yukaffiruna ashabal kaba'ir idan ka aikata zunubi wanda bai kai kafirci ba sai su dora maka ma kaulasan sabon Allah kai amma ka zama kafiri wa yarawna al-khuruj ala al-imam su suna da fahimtar wajibi ne a yi tawaye ma shugaba idza khalafa sunnata matukar ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan siffar su ce in ka koma littafin ibnu hazmi al-andalusi wanda ake kira al-faslu fil milal wal ahwa'i wal nihal mujallal nabi shafin 270 yana cewa duk mutumin da yake da aqida ta al-khawarij man wafaqahum fi aqidatihim dole zaka same shi sai inkari tahqiq yana wato kyamar aiki da wata doka wacce ba na Allah ba kuma yana kafurta mutum akan wannan wa takfiru ashabil kaba'ir sannan ba haka ba ma yana kafurta waɗanda suke aikata laifi sabo ne bai kai matsayin kafirci ba amma zai kafurta su in ka duba littafin ibnu abdul barri at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid mujalladi na goma sha bakwai shafi na ishirin da ɗaya yana cewa inna kulla man sabata lahu aqdul islam fi waqtin bi ijma'in min min a ka'idar musulunci na mutum yana kafurta babu shakka idan mutum ya kai ga halatta haram ko ya kai ga wato aikata wani abin da an samu ittifaki na malaman sunna ana iya kafurta amma ka'idar ita ce ta ahlus sunna idan wana ya kafurta to baka da ikon ka yaƙe shi sai ka tabbatar masa da hujjansa ya kuma yi gardama da kai yadda yake faɗa cikin at wannan babu shakka ittifaki ne na malaman sunna akai wala yakhruju min al-islam al-muttafaq alayhi illa bi ittifaqin akhar ba a cewa mutum ya kafirta sai akan matsalar da an samu ittifaki ba matsalar da aka samu sabani ba wato idan aka ce wannan matsala akwai khilafa in ji ibnu abdulbarri an samu saɓani a tsakanin malaman sunna game da fahimtar hukuncin wannan matsala to har abada ba a ɗora wa mutum kaulatan saboda ya yi wannan aiki saboda me ba a samu ittifaki na malaman sunna ba ana ɗora kaulatan aka abin da ya tabbata muttafaqun bainal a'imma cewa wannan abin kafurci ne to sannan sai a ce an kafirta mutum a kai ala kulli halin babu waɗanda suka kawo a takfir a duniya in banda alkhawari su ne mutane na farko na biyu malamai sun ce alkatlu alal ma'asi suke kashe mutane saboda sun saba ma Allah ah, ba wai saboda sun yi kafurci ba shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'u fatawa mujallar na bakwai shafin ɗari hudu da tamanin da ɗaya ya ce wa hum awwalu man kaffara ahlal qiblati bizunubi alkhawarij su ne mutane na farko waɗanda suka kafarta mutane saboda sun saba ma Allah saboda ka saba ma Allah sai a ce ma kafiri bal bima yarawnahu hum min az-zunubi abinda suke ganin zunubi ne to sai su kafirta ka akai shekul islam ya ce wastahallu dima'a ahlil qibla bizalika har ma kuma suna zubar da jinin mutum saboda ya saba ma Allah ya aikata abinda bai kai kafirci ba sai a kashe shi wannan aqida farkon zuwan ta cikin musulmai shekul islam eh, ibn taimiyya ya ce an same shi ne ta sashin alkhawarij ka duba majmu'u fatawa hakanan mujallar na goma sha uku shafi na talatin da ɗaya yana cewa alkhawarij suna kashe mutum saboda ya yi zina suna kashe mutum saboda ya yi ƙarya suna kashe mutum saboda ya sha giya sai ya ba da misali yace abin da ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato annahu sabata anna ya qala inna Allah la'ana al-khamra Allah ya la'anci giya wa asiraha Allah ya la'anci mai tatsan giya Allah ya la'anci wanda aka tatsa masa giya Allah ya la'anci mai shan giya Allah ya la'anci mai daukan giya Allah ya la'anci wanda ake daukan giya a kai masa Allah ya la'anci mai sayar da giya da mai sayanta da wanda ke cin kudinta kaga manzon Allah ya hada wasu mutane sai ya la'ance su game da giya sai shekul islam ya ce amma kuma duk da haka wata rana sai aka kawo wani mutum ya sha giya gabansa wato an Hufi في Buhari an Umar عمر أن رجلا كان يكثر shurbal الخمر mutumin yana yawan shan giya fala ana sai na umar ya la'ance shi saboda mutumin ya sha giya za a kamo shi a zo a mar bulala amma kuma gobe zai sake sha na umar sai ya ce kai Allah ya la'anci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tal'anuhu kar ku la'ance shi dan me za ku la'ance shi saboda ya sha giya manzon Allah ya ce fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu saboda yana son Allah yana son manzon Allah kaga kenan shan giya babin sa daban sannan kuma kafirci babin sa daban manzon Allah ya hana a la'anci wanda ya sha giya bare kuma a kashe shi shekul islam ibn taimiyya ya ce to su suka fara kawo wannan uh, sai yana cewa walaisa li ahadin an yakfura ahadan minal muslimin ba daidai bane ga wani a ce ya kafurta wani daga cikin musulmai in akhta'a wa galata saboda wani yayi kuskure ko ya aikata uh, wani abu na sabon Allah hatta tuqama alaihi hujja dole sai an tsayar da hujja akan wannan mutumi kafin a ce za a eh, tabbatar da kafircinsa in ka duba majmu'u fatawa mujallar da goma sha biyu shafin 466 sannan na uku su suke kafirta duk wanda ya saba musu wato kenan idan baka aqida ta al to ba su yarda da musuluncinka ba don haka duk wanda baya tare da su to ba su dauke shi musulmi ba la alima illa man kana fihim ba su da malami sai wanda yake tare da su idan malamin baya aqidan su to suna daukan shi kafiri ne wallahi malamai suna cewa wannan aqida ce ta al-khawarij farkon fitowanta ba a santa a duniyar musulunci ba sai wajen su wali hadha kafaru usman wa ali don haka yasa suka kafirta sayyidina ali suka kafirta sayyidina usman har ma ya kai ga suka kashe su me dalili saboda ba sa ganin sayyiduna ali malami ne ba su ganin sayyiduna usman malami ne ba su san cewa suna da daraja cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bare kuma ka san sayyiduna ali da sayyiduna usman suna cikin al-asharatul mubashshar mubashirin bil mubashirin bil janna mutane goma da aka musu albishir za su shiga gidan aljanna ka duba majmu'u fatawa na shaykhul islam mujallal na uku shafi 355 shekul islam ya ce aƙida ce ta alkhawari ba sa ganin akwai wani malami a duniya sai wanda yake tare da su amma in ka lura kamar yadda Allah madaukake yake faɗa yana cewa fauka kulli zi ilmin alimin sama da duk wani malami akwai wanda ya fi shi don kana bin wata mazhaba sai ya zamanto an samu wani malami a wata mazhaba ai in kana musulmi bai kamata a ce ka ki daukar magana shi ba to amma banda al-khawarij al-khawarij ba su yadda da wani malami sai fa in yana cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su kamar yadda shekul islam yake faɗa yace kama qala an-nabiyyu fihim yaqtuluna ahlal islam siffansu ita ce suna kashe musulmai wa ya da'una ahlal ausani su kuma kyale kafirai don haka su abokan faɗansu musulmai ne ba kafirai ba ne wannan ita ce siffansu ta uku yakfuruna man khalafahum wa yastahilluna min duk wanda ya saba musu to suna kafirta shi uh, wal khawariju fi ta'dihim in ka duba littafin shekul islam ibn taimiyya da kuma at-tamhid na ibn abdulbari inda ya kawo magana akan wato alkhawarij musamman ya ware babi yana magana akan matsalar su yana cewa a shekul islam yana cewa fa inna taslit al-juhal ala takfiri ulama al-muslimin min a'zam al-munkarati wannan yana faɗansa a cikin majmu'u fatawa mujallad na 35 shafi na 100 yace duk ɗarikar da za a samu mutane suna mayar da malamai jahili jahilai to wannan eh, aqida tana da alaka da aqidar al domin an wayi gari jahilai su suke shugabanci cikin su sai ya zamanto suna kafurta malaman musulmai in ji shekul islam ibn taimiyya fa inna taslit al-juhal ala takfiri ulama muslimin min a'zamil munkarat yace wa inna ma aslu hadha min al-khawarij war rawafid alladhina yakfuruna a'immat al-muslimin wanda asali dama an sani wajen al-khawarij sune waɗanda suke kafurta shugabannin musulmai da malaman su siffa ta hudu yastahibbu yastabihuna al-mahram li tahqiqi matlabahum malaman tarihi suna gaya mana cewa al suna halatta haram don tabbatar da bukatarsu wannan abu haram ne amma za su iya halatta shi saboda biyan bukatarsu malamai suna ba da misali wa qalu allazi abaha lana dama usman lokacin da suka kashe sayyiduna usman Allah shi kara masa yarda bayan sun kashe sayyiduna usman sai suka ce a'a jinin usmanu ya halatta mu zubar saboda kafiri ne wai abin da suke faɗa kenan fa kaifa ya harumu alaina maluhu to ya za a yi kuma dukiyarsa ta haramta gare mu suka ce to ya kamata mu washe gidan don haka sai suka wawashe dukiyar sayyidina usman tun da har mutum ya iya kashe musulmi anya dukiyar musulmi tana da kima gunsa da saboda haka sai suka halatta wato iban dukiyar sayyidina ali wa akhadhu kull shay'in hatta al-aqda sun wato sun warwashe duk abin da yake gidan sayyidina usman malaman tarihi suna cewa hatta kofuna sai da suka ɗebe suka eh, daga wannan gidan in ka duba albidayat wan nihaya mujallal na goma shafi na ɗari uku da bakwai don haka eh, eh, yasfikuna dima wa yaqta'una subul za su datse hanya su yi fashi da makami wa yastahilluna maharim su halatta dukkan wani haram wasu na ganin suna taimaka taimakon Allah ta wannan hanya wannan yana cikin albidayat wa nihaya mujallar na goma shafin ɗari biyar da tamanin da hudu abin mamaki shine ga musulmin da zai ji ana kisan musulmi yana farin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man a'ana bi shatri kalima wanda ya goyi baya aka kashe musulmi da rabin kalma a kashe musulmi a zubar da jininsa ka goyi baya da rabin kalma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laka Allah azza wa jalla yawmal qiyamati maktubun baina ainihi zai sadu da Allah an rubuta tsakanin idanunsa min al-ayisi na min rahmatillahi azza wa yana cikin waɗanda sun ɗebe tamanin samun rahamar Allah wannan hadisi malamai sun yi maganganu a kansa amma hakikatan babu shakka haramun ne musulmi ya goyi bayan kisan musulmi ta kowace fuska Allah shi kare na biyar siffan alkhawarij na biyar shiddatu tamassuki bi sunna suna da tsananin riko da sunnar annabi muhammad wannan ita ce siffan su kaga kuma wani abin mamaki don haka sayyidina ali yake gaya ma eh, mutanansa eh, almajiransa yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul hadisin yana sahihu muslim hadisi na da sittin shida. sayyidina ali yace yakhruju fi akhir zama a ƙarshen zamani qaumun wata jama'a zata bayyana ahdathul asnani siffar su ta farko wato suna da eh, wato shekarun su kaɗan ne bi ma'ana yara ne matasa ne galibi masu riko da wannan aqida na biyu sufaha'ul ahlab suna da wautan hankula wato ma'ana duk abin da za su yi ba su hangen gaba me zai biyo baya wannan dalili yasa manzon Allah ya danganta su da wauta yake cewa su fahaul ahlam yaquluna min khairi qawlil bariya in sun faɗi magana maganar kyanta wato ya kai wato kyan dukkan wata magana da tafi kyau a duniya gaba ɗaya maganar da za su faɗa ƙala Allahu ƙala Rasulullahi za su faɗi magana mai kyan gaske in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ƙara'una alƙur'an suna karanta alƙur'ani la yujawizu hanajirhim amma kuma duk da haka ladan karatun alƙur'anin baya ƙetare Yamruku na min addini saboda suna ficewa ga addini kama yamruqu sahamu min ramiya ah, ramiya la yarji'una ilaihi saboda ba su komawa gare shi wato wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake misalin su da kifiya yanda suke rabuwa da addini kamar kifiya ne wallahi shi yasa malaman sunna suke cewa a takfir yana daidai da wato kamar kansa idan a ce zaka ajiye a takfir ka bashi matsayi daga cikin cututtuka da suke samun dan adam to a takfir yana daidai kansa kamar yadda likitoci suke cewa wanda cutar kansa ta same shi bai warkewa ko to haka wanda cutan at-takfir ta same shi baya warkewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yamruquna min ad-din kama yamruqu sahamu min ar-ramiya la yarji'una ilayhi abadan duk wanda cuta na kafurta mutane ta samu zuciyansa wallahi idan mutum ya riga ya fada cikin wannan tarko na shedan yana da wahalan warkewa don haka yasa malamai suke nisantar da yan uwa game da duk abin da ya shafi kafur ta musulmi domin idan guban ya shiga zuciyanka to yana da wahala mutum ya tuba daga wannan zunubi ah, har zuwa mutuwar shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yarji'una ilaihi babu wa'azin da ke sanya mutumin da ke aqidar al-khawarij ya bar wannan aqida ya dawo kan gaskiya Allah shi kare mu saiduna ali yana cewa ayyuhan nas ya ku mutane inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa yakhruju qaumun min ummati yaqra'una alquran laysa qira'atukum ila qira'atihim bi shay'in da za a kwatanta karfin haddan alqur'ani da kuke da shi da haddan wanda ke da aqidan alkhawarij wallahi haddan ku bata kai nasu ba sayyiduna ali yace annabi ya ce wala salatukum ila bi bi da za a gwada yanda kuke sallah da yanda mai aqidar al yake sallah wallahi sallaka ba ba komai bace manzon Allah yace wala siyamukum ila siyamihim bi shay'in haka nan da za a kwatanta azumin ku da azumin su azumin su yafi naku kyau yaqra'una al-qur'an suna karanta al-qur'ani yahsibuna annahu lahum suna tamanin lada suke samu wa huwa alaihim alhali qur'ani yana kansu maimakon su samu lada la tujawizu salatuhum tarakihim yamruquna min al-islam kama yamruqu saham min ar-ramiya hadisin yana sahihu muslim don haka yasa lokacin da abdullahi bin abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina ali ya tura shi ya je su yi muqabala da al-khawarij abdullahi bin abbas ya tafi bayan ya zauna da masu aqidan al-khawarij an yi munazara ya kure su saboda karfin ilimin da yake da shi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo sai yana siffanta mutanen da ya gani yana cewa fi wasfihi li guduwi khawarij fil ibada da zahaba li munazaratihim yana cewa qad dakhaltu ala qaumin yau na shiga wajen wasu mutane lam ara qauman a shadda ijtihadan minhum ban taɓa ganin mutanen da suke dagewa wajen ibada fiye da waɗannan mutane ba sahabin manzon Allah yake faɗin haka na shiga wajen wasu mutane da ban taɓa ganin mai ibada irinsu ba yana siffanta sai ce aidihim ka annaha siflul ibli wa wujuhum mu'lama min athari sujudi fuskokinsu sun yi alama saboda yawan sujuda eh, hadisin yana cikin al-musannaf na al-hafiz abdurrazzaq haka na littafin ibn al-jawzi da ake kiransa talbisu iblis yana shafi na 91 to sannan malamai suna cewa yas'auna ila al inqilabi ala al-hakim yana daga siffofi na al-khawarij kokarin kawar da shugabanni fadlan ala an yunasihuhum na'am ba laifi bane don an yi fada da wani shugaba zalimi amma akwai ka'idoji da malaman sunna suka gindaya sai an katse hanzari na wannan shugaba kafin a yake shi kamar misali gabatar da nasiha gare shi da sauransu to su ba sa la'akari da waɗannan sharuɗa don haka za su faɗa ma mutum da yaƙi ko da ba su yi masa gabatar da nasiha gare shi ba wato hasaru darahu wannan malamai suna ba da misali da yanda aka yi masa Usman bin Affan Allah shi kara masa yarda domin alkhawari sun kewaye gidan sayyidina Usman ba tare da sun gabatar da nasiha gare shi ba bayan sun kewaye gidansa suka kuma kashe shi a ƙarshe <clears throat> kaga wannan yana gwada cewa aqida ta alkhawari ba sa hanzarin mutum kafin su dora masa kaulatin kamar yadda ya faru da sayyidina Usman Allah shi kara masa yarda sannan na tara malamai suna cewa ya subbunal hukam alal manabir idan ka ji mutum yana zagin shugaba akan mimbari na'am ba wai ana cewa yana cikin alkhawarij ba amma da ya dauki hanyar su domin abin da ya faru kenan zamanin sayyidina Usman bin Affan farko abin da alkhawari suka dinga aikatawa shine aibanta shi akan mimbari a dinga kiran sarakuna da shugabanni ana la'antar su akan mimbarin wa'azi Allah shi kare mu waye ya fara wannan a tarihin musulunci sune al-khawarij na goma yuhaddithuna al-a'imma yana daga cikin aqida ta al-khawarij su gabatar da barazana ga duk malamin da bai goyi bayan ra'ayinsu ba alal misali abin da ya faru kenan ga sayyidina ali domin zamanin sayyidina ali akwai wani wanda ke da aqida ta al-khawarij ana kiransa zur'atu bin al-burji saboda sayyidina ali yana karantar da mutane hadisan manzon Allah abinda manzon Allah ya faɗa game da siffofin alkhawari jama'a su kiyaye sai zamanto su alkhawari babu wanda suka tsana daga cikin sahabban manzon Allah kamar sayyidina ali saboda haka sai ya zo ya samu sayyidina ali ya ce masa amma wallahi ya ali ya kai ali ina rantsuwa da Allah la in lam tada tahkimar rijal fi kitabillah mun ji yanzu fada kake da mu kana aibanta mu a wa'azinka idan baka bar aiki da dokokin mutane ba dokan Allah ba wato baka bi ma'ana lam tada tahkimar rijal an waye gari mutane su wato hukuncin da mutane suka tsara shi kake aiki da dokar dan adam ba dokan Allah ba in baka bar wannan ba fi kitabillahi ka koma ga littafin Allah baka bar fada da mu ba yace la lannaka wallahi zan kashe ka yana gaya ma sayyiduna ali gaba da gaba yace atlubu min bizalika wajha Allah wa ridwanahu kuma zan kashe ka ne don ina fatan in samu yardan Allah da kuma kusantar Allah tabaraka wa ta'ala ka duba albidayat wa nihaya mujallad na 10577 ba ba ka da ikon kai wa'azi akan mai aqidan al-khawarij maimakon lokacin da kake wa'azi ya gane tafarkin da yake kai yana cikin bata la shi tunaninsa ya za a yi in samu wannan malamin in kashe shi waɗannan maganganu siffofi ne na masu aƙida ta alkhawari waɗanda malaman sunna suka yi mana bayani babu kalma ɗaya tawa wallahi cikin maganganu da nake faɗa na goma sha ɗaya ya da'una ila ta ardul islam su ke kiran mutane su bar ƙasan musulunci eh, ana hijira daga ƙasan kafirci zuwa ƙasan musulunci abinda ayar alkur'ani ta nuna kenan kamar misali suratun nisa innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim

المستضعفين من الرجال والنساء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين الذين يقولون ربنا أخرجنا ذا أي هجرة الظالم أهلها إلا المستضعفين من الرجال والنساء المستضعفين من الرجال الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون هيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا da Allah madaukake magananta a cikin alkur'ani